Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi ranar Litinin 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2018 kan mitoci 16, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasin gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba yakubu makili ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar hila da makiyaya ta miyati allah ta karyata zargin cewa wasu fulani suna shirin kai hari a yankin kudu maso gabashin najeriya haka kuma salu garba na tafi da shirinsa na da rashin ta yi akwai kuma sharhin jaridun ƙasar najeriya da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Bayan da aka yi kwanaki da dama babu wani bayani daga bakin jami'ai a jiya Lahadi, gwamnatin tarayyar Najeriya ta tabbatar da bacewar yara 'yan mata su ɗari da goma a bayan harin da 'yan Boko Haram suka kai kan wata makarantar sakandaren 'yan mata da ke garin Dabci a jihar Yobe. ma'aikatar yaɗa labarai ta ce wannan adadi na 'yan matan makarantar sakandaren kimiyya da fasaha ta mata da ke garin dabci a cikin jihar yobe su ne waɗanda aka gaza samun wani bayani game da su bayan waɗanda ake tuhuman cewa 'yan ta'addan boko haram ne su kai musu hari a ranar litinin inda ta gabata shugaban najeriya muhammadu buhari ya faɗa jiya lahadi cewa an ƙara yawan jiragen yaƙi da sojoji da za su yi aikin nemo waɗannan yaran mayaka ɗauke da makamai sun kutsa cikin garin na dabci da marancen litini inda aka ce sun yi tattambayar hanyar zuwa makarantar waɗannan yara da farko dai mahukunta sun karyata cewa an sace 'yan matan ne suna cewa yaran sun ɓuya ne a cikin daji a lokacin da aka yi musu harin Prime Minister Somalia Hassan Ali Kaire ya umarci 'yan sanda da jami'an leƙen asiri da su gaggauta inganta matakan tsaro a Mogadishu babban birnin ƙasar a bayan wani harin da ƙungiyar al ta kai wanda ya yi sandiyar mutuwar mutane kusan 40 a ranar Juma'a da ta gabata. harin na ranar juma'a shine irinsu na farko da kungiyar ta alshabab ta kai a babban birnin kasar tun cikin watan oktoban bara inda wata babban mota ta tada bom da ya dalilin mutuwar mutane sama da biyar sai kuma wani harin da suka kai a hotel sati ɗaya bayan aukuwar na babban motar nan ma mutane talatin suka mutu tsaro shine babban abin da muka sa gaba yanzu in ji kare ba za mu yarda da kashe mutanenmu ba ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba don harin tara bom guda ko biyu wajibi ne ku tabbatar an kawo ƙarshen rashin tsaro a magadishu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc jiya lahadi ne wani sabon fada ya barke a kusa da damascus duk da bukatar da majalisar ɗinkin duniya ta yi ta tsagai ta buɗe wuta na tsawon kwanaki talatin domin ba da damar gudanar da ayyukan ceto da kuma baiwa ma'aikatan jinya samar da damar shiga cikin yankin kungiyar nan mai sa ido a kan haƙƙin bil'adama a Siriya da ke da babban ofishinta a Birtaniya ta ce an kashe wani yaro guda kana sama da mutane goma sha biyu suna fuskantar matsalar numfashi sakamakon harin sinadari mai guba na chlorine da kai a gabashin yankin Gauta wanda ke kusa da Damascus din wannan abin ko yana faru ne a jiya Lahadi. ma'aikatan tsaron rasha ta ce shugabannin kungiyar mayaka da ke dauke da makami su ne suka shirya wannan harin na guba domin shafawa gwamnatin siriya kashin kaji cewa a ce tana amfani da makami mai guba wannan bayanin na dauke ne cikin wata sanarwar da ke cewa al'amura a yankin gabas na gauta sai ƙara muni suke yi hawa kuma mutane tara sun rasa rayukansu yayin da wasu 31 suka samu rauni a wajen babban birnin kasar ta siriya wannan ya kawo adadin karin yawan mutanen da suka mutu ya haura 500 a faɗan da aka yi a cikin satin da ya gabata babban jami'in tsaro tsaron wata karamar hukumar jihar florida inda wani hatsabibin yaro dan shekaru goma sha tara ya yi harbin kan mai uwa da wabe ya lashe takobi jiya lahadi cewa zai binciki irin rawar da hukumar 'yan sandar ta taka wajen mai da martani ga lamarin da kuma yadda aka kasa daukar matakin rigakafi a bayan irin alamun da aka yi ta gani game da wannan matashi makonni da dama kafin nan babban baturen 'yan sandan karamar hukumar broadward scott israel ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa za su binciki dukkan matakan da 'yan sandansu suka ɗauka da wanda ma ba su ɗauka ba sai dai kuma ya nuna fusatarsa sosai akan wani kwararren ɗan sanda guda ɗaya mai suna scott peterson wanda yana ƙofar makarantar sakandare ta parkland a lokacin harbe-harben makonni biyu da suka shige amma kuma ya ƙi shiga ciki domin <clears throat> takalar wato tunkarar nicholas cruz wanda ake zargi da da ɗalibai goma sha hudu da malamai uku scott israel ya ce wannan abu ya sa ya ce wannan abu ya sa ni na yi ƙasa a gwiwa na rashin shiga abokin aikin mu ciki wannan sakaci da aiki ne israel ya ce yana ganin hoton bidiyon abin da ya faru ga peterson a wajen makarantar lokacin da ake wannan ta'asar sai kawai ya dakatar da shi daga aiki ba tare da albashi ba daga baya peterson ya ce ya yi murabus ma haka kuma ya ce masu bincike suna nan suna sake duba wayoyi har sau goma sha takwas da aka yi ma ofishinsu kan halayyar da wannan matashi ke nunawa makonni da dama kafin ya aikata wannan danyen aiki dajan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to madalla kungiyar mu ya ce allah ta ce babu kokashin gaskiya a zargin da ake cewa fulani za su kai hari a yankin kudu maso gabashin najeriya kamar yadda shugaban kungiyar na yankin alhaji gidado siddiki ya faɗa a cikin rahoto da wakilinmu alfonso ikure igwe ya aiko mana domin ganin an cimma 'yan daidaito da kuma zaman jituwa mai dorewa tsakanin kabilar Fulani da sauran kabilun Najeriya. Kungiyar Miyetti Allah ta ƙasar ta sake ayyana cewa babu ƙanshin gaskiya a zargin da ake na cewa Fulani za su kai hari jihohin kudu maso gabas. Wato a yanzu dai akwai maganganun da muke taki a sama sama har ana ta gaya mana cewa ai akwai bayanai cewa wa'yansu Fulani za su zo su kai hari da jihar Anambra da Enugu. To mu kuma a dukkan binciken da muka yi mun tabbatar cewa ba da damuwa tsakanin ni da jihar Anambra da Enugu. Hmm. Ka gane ko to ba hujjan da za a ce Bafulatani zai kawo a wannan guraren hari. Hmm. To don haka kuma muna tsoron kar wani yayi amfani don abubuwa suna faruwa a gurare daban-daban. Mu har yanzu mu tabbatar da cewa Fulani bane da wannan laifin. Don haka kar wani mutum ya zo ya wani abu ya sa kaya irin na Fulani ya zo ya barna kuma a zo a ce Fulani ne suka yi. Haka shi yasa muka tashi mu gaya mutane cewa wannan maganan da ake faɗa ƙarya ne kuma mu san da shi ba kuma mu mutane mu ba da wannan motive hmm. kuma har akwai abubuwan da muka yi ma wanda muna da mu wanda sai ko ina bangaren kasashen nan wanda suke ba mu labarai kuma duk lokacin da muka lokacin da suka ga abun da ba su gane masa ba su sanar mana kuma suna yi don haka ina ganin wannan maganin da suke babu ita kuma muna son jama'a na ƙasa su mana adalci su mai da mu kamar yadda kowane kabila yake shugaban kungiyar miyatti Allah a yankin kudu maso gabas Alhaji Gidado Sadiki kenan shin wani mataki ya kamata a ɗauka wajen magance rikice-rikicen da kan barke tsakanin Fulani da wasu a casar. haka na tambayi alhaji muhammadu injib da tugga wani shugaban al'umma a yankin kuma ga abin da ya ce wannan abin da ya kamata a yi shine a duk inda fulani suke a wannan wurin a nemi kwamiti mai karfi a kafa wadda za su dinga zama tsakanin ainihin gabanin fulanin da kuma waɗannan mutane da suke zaune a wajen nasu ko ta bangaren da suke domin waɗansu suna ta yawo cewa fulani za su kawo mutane hari ba ma ainihin mutanen kudun ba har da sauran inda duk suke ana samun wannan matsala duk irin wannan abin ya taso dama su fulani in ma waɗansu daban ne suka fito daga wani wuri su sun san su kuma waɗannan da suke zaune a gurin dama a nan suke sun san kowane ne kuma ka ga wannan abun za a samu saukin waɗannan za a samu yadda za a magance wannan abun yanzu dai akwai alamun cewa ba za a bar maganar ta narke ba kamar yadda Mr. Jose karma, mataimakin su feto general mai kula da rundunar 'yan sanda a yankin ya shaidawa muryar Amurka. Ya ce ko da yake ba su ji ba za su gudanar da bincike kan lamarin. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To madalla a kai da Alphonsus Okuregwe. Kafin mu ci gaba sai ku shakata da wannan waƙar da ke zuwa. madalla da fatan an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shiryen da suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha biyu na dare ga ku shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yau shirin ya samu babban bako daga jihar Sokoton Najeriya. Bakon namu bayan ya yi aiki kaɗan ya tafi ƙasar turo inda ya ƙara karatu, amma da ya dawo sai ya ji baya sha'awar ci gaba da aikin albashi. Da haka ya zama ɗan kasuwa har ya kai inda ya kai yau. Ina fata masu sauraronmu za su kula da wasu abubuwa uku da ya ce suna da muhimmanci wajen fara kasuwanci ci gaba da samun haɓaka. masu iya magana dai sun ce waka bakin mai ta ta bi daɗin ji malam ko za a gabatar da kanka ma masu sauraronmu sunana aminu gandi daga sokoto nigeria wani aiki kake ya to ni dan kasuwa ne gaskiya amma can baya na yi wasu ayyuka na yi aiki da banki wanda aikin da na yi da banki shi ya buɗe man ido na ga cewa duk waɗanda suke ta zuwa banki muna ta nan da su 'yan kasuwa ne kuma eh, na ga ni me yasa ba zan zo in shiga kasuwancin ba ni ma in kuma kamar su wani banki kai wa aiki na yi aiki da eh, bankin first bank first bank na mm. bankin farko kenan mm. to wani irin kasuwanci kake yanzu to wani muna taɓa kasuwanci da yawa haka ah, amma wanda na hiba karhi shine na gas Uh, iskan gas na dafa abinci eh, na yi karatun harkar energy a scotland uh, uh, shekara kamar takwas da suka wuce wannan kuma bayan na yi karatu can kuma na samu akwai wata scottish institute for enterprise da na yi karatu ita ma kamar wata tara nan na samu kwarin gwiwa da azama na cewa na koma gida ba sai na koma ma aiki ba na banki ko na gwamnati a zan shiga aiki na abin kasuwanci masu sauraron mu musamman ma matasa za su su ji yaya ka soma wannan aikin kasu don yanzu har kamfani gare ka ka kuma kamfanoni ta yaya ka fara to ka san akwai abin da bature ke ce ma dream kamar mutum ya kama mafarkin abu eh. kuma kana da shauƙin abu mu mhm. kasuwanci a gare mu gado ne tun kaka da kakanni mu manya-manyan 'yan kasuwa ne kuma kasan abin yana cikin jininka kuma yana kana kana da shawa da shi na fara kasuwanci ne bayan na koma gida najeriya daga ingila daga ingila kuma lokacin sai na ga ban iya ƙara komawa in zauna ina aikin ofis ina jira ana bani albashi sai ga wannan ba zai wannan ba zai min ba fa in ma na shiga ofis ko ne da ofis na shiga sai in ji jikina ba daɗi saboda baka ba, aikin ofis ga na fahimta baya bari mutum ya amfani da kwakwalwar shi yadda ya kamata uh, so sai gaskiya na, na dan jari sai na fara da noma da noma noma na fara Noma me noma dai noma noma dai na eh, me kake noma ina noma lokacin ina noma gero ina noma dawa ina noma wake ina noma shinkafa ina noma alkama to shi wannan da nawa ka soma jari To, kasan sirri ne, amma dai abin na soma da shi ba wani yawa ke da shi ba, don abin na soma da shi lokacin duk bai kai naira miliyan ɗaya da ɗari biyar ba. Ka soma noma da shi? soma noma da shi, kuma Allah ya ma abin albarka process na noma mm. sai na fara sayan kayan harkar gas da shi. Shi wannan kudin da ka fara noma da shi, ka tara su ne dama? eto eh ko a eh, ba ta ba aran su ne ba dan zaman da ne ingila na dan tara su haka na koma gida da su dan na koma gida yawa da na je karatu na je na koma ina da kuɗin da ya kai kaman 5000 pounds so na canza su sai ina sa su a hankali ina sa su a hankali to cikin iko Allah sai Allah ya mu abin albarka sai na ta wuce bazan zan iya noman rani ba lokacin sai na ga dama ina da shauƙin yi business na gas kuma na dan taba aiki da kamfanin LNG ah, na dan fahimci yadda harkar gas ɗin take tafiya ita shi harkar kasuwanci abin da yake so mutum ya zama yana da abin da shauƙi kana da sha'awa na biyu ka san abin da kake so na uku kuma kana da azama sannan ba kakkare na kaɗan in ka rena ah, kamar mutum zai ce zai fara to duk sanda zaka ce zaka fara babba yawa to karshen ta mutum mm. zai zai zai zai faɗi ya kare a dai soma dai eh, kadan soma a hankali kuma an soma a hankali akwai abin da ake ce ma ah, growth plan da kuma business strategy yan kudin alawa da kake samu su kadan tanada haka su na tanada ka kawo su gida na kawo su gida ko ka zo ka soma a hankali a hankali a hankali har ka haɓaka A tabbas eh, to abin da ya kamata duk wanda yake son ya saka jari yake son ya soma business kada ya raina yadda zai a karkare na ai abin da kuma ya yi ɗan tanadi kaɗan hmm. kafin ya shiga kamar yadda ka yi yau abin da ke ga business ai ba wai kuɗi ne ke sa business abu uku ne mm-hmm. su ne jari duk wanda zai fara business abu uku ya kamata ya rike na ɗaya kana da idea abin da ake cewa idea kamar ka san me kake son kai kana da shi ka yi planning me kake so kai daga nan zuwa shekara biyu akalla na biyu kana da contact ka san mutane abin da kake so kai ka san wanda zai baka ka san wanda zai saya mhm. kai kuma sai ka tsaya a middleman wani lokaci eh, eh, eh, wannan contact da kake da shi ko baka da kuɗi sai a baka kaya sai ka je ka sai sai ka ce riba ka sake mai mutane kuɗi amma babba babban jari ga kasuwanci kowane iri ne mm. shine trust ban gaskiya ban gaskiya to wannan ka san abin da kake son ka yi ka san mutane ah, sannan kana da gaskiya kuma ah, sanin maza jari ne in dai kana da gaskiya an tabbatar da lalle lalle in an baka kaya za ka je ka dawo da su ko an shiga harka da kai ba za a ji kunya ba mm. ko ba za ka cuta ba ko kuma ba ka hulɗa da cuta mm-hmm. kaga babban jari kenan na biyu ka san mutane ah, zan dan bada takaitaccen dan dan bayani akwai wani kasuwanci da zan yi ni na san ban da kuɗin da zan yi amma na san waɗanda za su saya na san waɗanda za su bani kaya mm-hmm. so ban da kuɗin da zan yi shi sai na koma na sami shi mai eh, waɗanda za su saya na ce musu zan kawo muku abu kaza a farashi kaza suka ce suna siya na koma wurin mai kaya na ce zan eh, ina da kasuwa ina da market da za ta sayi kaya kaza cikin sati kaza ya ce ya tabbata ya eh, tabbata ya bincika kuma mun yi hulɗa da su sun ga gwargwado ba cuta ba cuta ba suka bani kaya na rinka ba su kwancan abin da na rinka cirewa ɗan eh, riba na rika cirewa ba wani riba ba ce amma ta ja min suna ga su masu saya da shi mai sayarwa mhm. so kaga muka ƙara eh, zumunci na kasuwanci sai ƙaru ka ƙara kafa tushe ka ƙara kafa tushe to bisa gaskiya kasuwanci a fara kaɗan ka fara kaɗan amma ba wai ka fara kaɗan ka tsaya nan ba a'a ka fara kaɗan kana tahiya a hankali a hankali wata rana ina zaune kowa gida a can sokoto muna zaune mazaun da ake na majalisa sai ga wani mutum ya wuce yana rike da yana sai da allura da zari da reza sai wani yake cewa ka shi wancan mutumin ya zai yi mai nawa ne jari har ya ci abinci sai na ce bari in kira shi kaji na ce ya hi ka azama na ce mashi sai na kira mutumin na ce mashi nawa allura sai ya gaya mani ko naira talatin ko naira ashirin ne ya ce na manta na ce mashi da allah yanzu jarin nan naka ya kai nawa sai ce to duka duka hassan dan na komi naira ɗari bakwai na ce kuma kana ci abinci ya ce eh na fara dan ci abinci ki kaɗan kaza kaza na ce mashi to yanzu ita wannan sana'a za ka ruge ka ta ya ce a'a ai da jarin shi yanzu Allah ya taimake shi jarin shi ya kai naira dubu uku zuwa dubu biyar zai aje wannan sana'a sai ya rika ya samu ɗauka hayan baro ya sai rake ya rika zuba yana yankawa mutane na ce to daga raken wa ya ce in raken ta wuce season in ta wuce zai sai lemu lemu da abarba kayan marmari bayan su na ce mashi bayan wannan fa sai ce min to zai samu wuri ya aza tebur so da ba sai ya yawo da baro ba in jarin shi ya kai kamar dubu goma dubu sha biyar ba sai ya yawo da baro ba mhm. zai ainihin aji a rika tsaya masu mota suna siya na ce to daga nan fa sai ya ce min daga nan Allah ya mashi buɗi sai ya buɗe shago sai ya sa tireda har ya ga inda Allah zai kai shi yana so zan babban dan kasuwa cikin Sokoto na ce shi mace daga wani gari yake ya ce min shi mutum Maradun ne Maradun kuma ka taka kusan kilomita 150 ko 140 eh, zuwa 150 daga Sokoto kaga shi ya san abin da yake so ya zama abin da yake so ya eh, burinsa burinsa so sai na ɗauko kuɗi naira dubu biyar na bashi gobe sai gashi da rake kaga akwai trust mhm. ya san abin da yake yi kuma yanzu ya fara establishing contact sai ya rinka biyo a kullum zai biyo nan ana ganin shi ana mashi dariya sai ana ta sayar raken sai rana nan sai zuce mini in zo in ga inda ya aza uh, wurin lemu duk ba a yi shekara daya ba ya zo ya nuna mai ciga yanzu ya kafa inda zai rika sayar lemu da ayaba yanzu yana rika zuwa a wata kasuwa can bayan gari sai zai so ya kafa jama'a a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya yau yanzu a madadin bakon namu malam aminu gandi shugaban kamfanin iskar gas bisport da ke sokoto da solomon abu da chubahiro dedone da suka taimaka da sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya kuɗi an kashe ne ta hanya mai kyau To madalla a gaida Salu Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sharhin jaridun ƙasar Najeriya. akasarin sharhin jaridun da sun fi mai da hankali ne game da sace 'yan matan dabci da hukumomi suka tabbatar da sace sun a farkon makon da ya gabata jaridar leadership ya ta ruwaito rundunar sojin saman najeriya na cewa za ta kara yawan jirage da za su dinga shawagi a yankin arewa maso gabashin najeriya yankin kuma da ake fama da rikici ko fadace-fadace na 'yan boko haram domin gano 'yan matan garin dabci da 'yan bindiga suka sace babban darakta mai hulɗa da jama'a na rundunar sojin saman najeriya air vice marshal olatokunbo Adesanya, shine ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da rundunar ta fitar sai jaridar daily trust inda daya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa yanzu aka 'yan matan garin dabci 110 ne aka sace daga cikin 906 da ke wannan makaranta na 'yan mata da ke garin na dabci a jihar yobe ministan yaɗa labaran najeriya lai muhammad shine ya tabbatar da haka a lokacin wata ganawa da gwamnan jihar yobe ibrahim ibrahim gaidan da kuma ministan harkokin cikin gidan najeriya janar abdulrahman dambazau murabus ministan da ya ce gwamnati tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar za su kafa wata cibiya da za ta dinga tattara bayanai game da inda wayannan 'yan mata suke da kuma ƙoƙarin dawo da su tare da haɗin gwiwar iyaye da sauran al'ummar jihar rundunar 'yan sanda ta kashe wani mai garkuwa da mutane da kuma gano wasu tilin makamai a jihar zamfara wannan dai na ɗaya daga cikin labaran jaridar the vanguard inda ta ruwaito kwamishin 'yan sandan jihar zamfara na cewa rundunarsa ta kashe wani mai kirkwa da mutane da kuma gano wasu makamai a yayin ba ta kashi da jami'an tsaro a jihar a cewar kwamishin 'yan sandan an yi gumurzu tsakanin jami'an tsaro a ƙauyukan ruwan gizo da 'yar tasha da ke karamar hukumar talatin mafara sakamakon rahotanni da suka samu na yunkurin sace wani mai suna bilyamin abdullahi sai kuma jaridar The Nation jaridar kuma da ta rawaito wani labari mai ban tausayi da ta ce wani mutum a jihar Anambra ya kashe kansa bayan da ya kashe 'ya'yansa guda hudu da kuma yar uwar matarsa babban jami'in 'yan sanda DPO mai kula da yankin Onitsha a jihar Anambra Mr. Martin Chijoke shine ya tabbatar da wannan labari jaridar dai ta ce mutumin da ya kashe kansa mai suna Stephen Nadiogo ya sha maganin kwari da aka fi sani da fiya-fiya bayan da ya daba wa 'ya'yan 'ya'yansa guda hudu da kuma 'yar uwan matarsa wuka har lahira a ƙarshe sai labarin jaridar disney ta ruwaito iyayen 'yan matan nan ne da aka sace a wata makaranta da ke garin dabci a jihar yobe na bayyana sunayen 'yan matan da aka sace jaridar ta ruwaito shugaban kungiyar iyayen 'yan matan da aka sace malam bashir manzo na cewa akwai alamu da ke tabbatar da cewa 'yan kungiyar da boko haram sun shigo garin ne da niyyar sace 'yan matan iyayen yaran da sun yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya taimaka wajen ganin jami'an tsaro sun kwato 'ya'yan nasu da aka sace karshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya babin jibrin murai amurka daga lagos Tuma da la'agai da baban jibrin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum murai Amurka. Mai magana abun didi gunza. Hakikanin gaskiya yana kira ga kungiyar kwarugo ta Najeriya matsayin na cika shekara arba'in matsala kan ta faru don lokacin adam ashimal kowa ya sani najeriya an fafata duk wani yanci na talaka an yi kokari kungiyar kwarugo ta taka rawa gani amma kamar misalin da ya bayyana daga cikin bbc yanzu yan kungiyoyin kwarugo musamman shugaba na koli ba mu aikin da yake ba ga talakawa nan cikin najeriya suna cikin wani mace wani tsaka mai wuya babu aikin yi ga matasan najeriya albashin wasu jihohi ma akwai jihar da an kai shekara goma sha biyu babu albashi amma ba mu ji abin da kungiyar kwarugo ta ce ba saboda haka idan shugaban kungiyar kwarugo na najeriya ya gaza ko an ga wasu kurakurai na bin yan siyasa wanda shi na damar da za ta bashi ya ki magana don kwato inci talakawa to a cire shi a kawani. salamu alaikum sa'ayin hausa na murya amurka magana ga kuma hanyar tafiye garin gashi da jihar yobe. sau ra'ayina shine dangane da sace 'yan matan makarantar garin da ke wanda ake zargin 'yan boko haram sun yi wannan abu da ya faru gaskiya abin takaici ne muna roƙon allah ya zayyana wa'annan 'ya'ya ga iyayen muna bara kuma ga dukkan 'yan uwa musulmi ne addu'a ya kawo mana karshen wannan fasassani da suke damun mu a jihar yobe jihar arewa maso gabas da kuma najeriya ba ɗaya sannan kuma na biyu ina kira da girma shugaban kasa ko kuma shawara gare shi da ya zagi sarki akan al'amarin da ya a tsaro domin watsaro tsaro wannan shine abin da gwamnatin nan take ikirarin cewa ta samu nasara a kansa to amma he gashi ana magani kai yana kama ni dai wannan abu ta mahanga biyu nake ganin ganinsa au akwai wa'ansu wanda suke amfanuwa da wannan halin rashin zaman lafiyan da muke ciki suke azarta don haka suke so abin baya so da ya wuce suke kitsa makirci da kudin wela ko kuma akwai masu zagon kasa ga wannan gwamnati ke shugaban ƙasa buhari suke so su nuna masa gazawarsa ta bangaren tsaro a duniya su ne suke kisa wannan abu saboda haka mai girma shugaban kasa ina baka shawara ka zage dantse kuma ka yi bincike ka yi tankaɗe da rere a tsaron tsaronka da akwai masu zagon kasa a wannan al'amari. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. to a takaicen gwamnatin shugaba trump tana nuna ɗari-ɗari da aniyar da koriya ta arewa ta bayyana na yin tattaunawa da amurkan kakakin fadar shugaban amurka ta white house sarah huckabee sanders ta ce za mu sanya ido muga ko sakon da pyongyang ta bayyana yau na sha'awar tattaunawa da amurka na nufin matakin farko ne na yin watsi da makaman nukiliya bangaren ta bayan da aka yi kwanaki da dama babu wani bayani daga bakin jami'ai jiya lahadi gwamnatin tarayyar najeriya ta tabbatar da cewa yara 'yan mata su 110 ne a bayan harin da 'yan boko haram suka kai a wata makarantar sakandare 'yan mata da ke dabce a garin yobe ma'aikatar yaɗa labarai ta ce wannan adadi na 'yan matan makarantar sakandaren kimiyya da fasaha na gandabci jihar yobe su ne ba a gani ba to da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma an yi can da la'asar zagi wasu abokan aikinmu yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman maladen ibrahim ayawa da ya taimaka muka gabatar da shirin da cd da ya shirya ya bada umarni sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato craig burns baba ya kuma ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum